subscribe and sign up. Please ke subscribe sanarwa don samun da suna mun daura. Allah mai rahama mai jin kai. Littafin kurkuku takun karshe. Kashi na hamsin da biyar. Tashi ki tafi. Na gode da kulawarki a gare ni. Ni ke da godiya. Ta faɗa tare da miƙewa ta nufi kofar fita. Kwatsam ta jiyo sautin takon mutum. Lokacin da ta fito bata ga kowa ba. tunani ta yi anya ba wani ke bibiyar ta ba ga dukkanin alamu an yi musu laɓe tuni ta sha jinin jikinta da sauri ta miƙe hanya ta koma ɗakinta kamar yadda ta bar firabin haka ta same shi kwance ya lallaba rabin jikinsa da bargo zama ta yi a gefen gadon tana faman sauki ajiyar zuciya jin motsi motsin firabin ya sa ta kalli bargonsa murmushi ta sake ganin ya fara bude idanunsa alamar zai farka da sauri ta faɗa kan jikinsa muryarta da yar shagwaba take fadan bebin bebi tun ɗazu nake jira ka farka ina fata ka tashi lafiya da wata iriyar kasala ya ware manyan idanuwansa da suka kada jawur saboda bacci ya sauke su akan fuskar hajjati manna masa sumbata ta yi akan lips ɗinsa kafin ta sumbaci karan hancinsa honi ina alkawarin da kai min jiya ko har yanzu ba a gyara wayar ba ne ta faɗa kamar za ta sanya masa kuka tsabar shagwaba har ya motsa labbansa zai furta magana on expert sautin motsin buɗe su ya daki kunnuwansu lokaci ɗaya suka dakata tare da kallon kofar da ke lilo alamar an taɓa ta hankalin su ba ƙaramin tashi yayi ba a ruɗe hajjati ta furta wane ne ke taɓa min kofa muryar marwa ce ta kana ɗaya kunnuwansu ni ce marwa kallon juna suka yi ita da Pravin cike da mamaki saboda babu wanda ke shigowa ɗakinta tsakaninta da sauran ma'aikatan gidan daga kicin sai in sun haɗu a falo ko wani part na gida kwata-kwata ba ta sakar masa fuska da za su zo ɗakinta balle har su ga sirrinta muryar Pravin kamar time ɗin amin muryar Pravin kamar ta mai rada ya furta wannan wani irin ganganci ne hankalinta a tashe ta ce wallahi ba laifi na bane ban san me ka wata ɗakin nan ba kai ma ka sani ba zan taɓa gangancin yin hakan ba je ki ji me za ta ce miki kada ki bari ta shigo amsa masa ta yi da da sauri ta sauko ta nufi kofar ta buɗe ta leƙa karab suka haɗa ido da marwa da ke ta faman washe baki da sauri ta kara babbake bakin kofar don kada ta samu damar ganin me ke a ɗakin marwa ta faɗa da mamaki da sauri marwa ta ce um am barka da safiya bata bata amsar gaisuwar ta ta ba sai cewa ta yi ina fata lafiya dan ban taɓa ganin ki a ɗakina ba washe baki marwa ta yi muryarta da alamun rashin gaskiya ta furta dama um, ina so zan fara aikin dina ne da wuri to na shiga kitchen din sai na ga a kulle kuma babu makulli a bakin kofar na tambaya na tambayi abla ko ta dauka shine ta ce min yana a wurin ki wani kallon tuwo mahajjat take jefa mata abin ya so bata mamaki murmushin gefen fuska ta yi hmm. marwa kenan kina abu kamar wanda ta samu cutar mantau in ba ni ba waye dama yake rike makullin sto da har zaki tambayi abla ina yake bayan haka wani girki ne zaki fara a yanzu bayan breakfast da kuka kammala ko dai baki kalla agogon bane so saki ya tai wai da a fara dina din da wuri kai tsaye ta ce mata a'a babu bukata kamar yanda kuka saba haka za ku yi dole sai sai lokaci ya cika sannan please idan kina son yin magana da ni ba sai kin zo ɗaki na ba ki kira ni talent line. na kitchen kamar yadda kuka saba kirana ku sanar da ni abu ko amsar Marwa bata jira ba ta ja kofa ta datse rai a baci Marwa take kallon kofar ɗakin wai har ita Hajjati za ta ja makunne kar ta ƙara zuwa mata ɗaki lalle buri yayi ka lalle buri yayi kama da mutum da alama maganar Hajiya Saratu za ta tabbata matar nan bata da gaskiya Allah kaɗai ya san makircin da take kullawa da har bata son wani ya zo ɗakinta da ni kike magana Hajjati sai na zame miki karfan kafa a gidan nan a cikin ranta ta faɗa har ta fara tafiya za ta koma kicin sai kuma ta dakata tana tariyo abin da ta jiyo a dakin farkon da ta je ta fara yin laɓe a kofar tabbas ta so ta jiyo muryar hajjati kamar tana magana da wani sai dai bata kai ga shaida hakan ba marmashin mugunta marwa ta sake a fili ta furta ni da ke ne ta yi maganar tare da kama hanya ta bar wurin bayan komawar hajjati ɗakinta a zaune ita iske Rabin yana jiran ta farka yana jiran yana jiran ta fuskar sa a yammutse saboda ya tsani duk wani abu da zai ja asirin shi ya tono ta faɗa miki abin da ya kawo ta ya jefa mata tambayar zama ta yi a gefensa kafin ta sanar da shi maganar da suka yi da marwa ni sai nake ga kamar leken asiri ta zo yi min saboda babu kwanciyar hankali a tare da ita ta faɗa tana kallon fuskarsa Pravin ya ce bana tunanin haka Jos ki bar komai a hannuna idan ta kare miki wani abu da hankalinki bai kwanta da shi ba ki sanar da ni ta amsa masa da to Anila. A can ko dai bangaren Anila, yau saboda zumuɗin zuwan Binanzir ko breakfast ba ta yi ba, saboda ta fi son idan Binanzir ta zo su ci abincin a tare. Su uku ne a kicin suke aikin girka ma bakinsa abinci. Gaba ɗaya kamshin abincin ya cika ko'ina. Please ku yi sauri mu kammala. Ta faɗa min da wuri za su zo, da kirma ma in ba su taso ba. An ci Alina wace ce bakuwar ta mani? Ana ce ta faɗa tana kallon ta yayin da take tsaye gaban gas kuka. tana aikin soye-soye ki bari idan ta zo za ki ga wace ce na fi so na baki mamaki cikin raha ta faɗa Allah ya kawo su lafiya har na kosa na ganta amin kallon zara ta yi ga baki ɗaya hankalinta ba a kansu yake ba tana a tsaye gaban kaunta, inda ta ɗaura juice ga kayan marmari sheke da bolt da alama ta tafi duniyar tunani ta fi karfin mintuna biyar ba ta taɓuka komai ba gaba ɗaya tunaninta na akan ziyan zuciyarta sai a zalzalar ta take yi akan san ganinsa ta yi misin ɗinsa zara zara muryar alina ce ta farkar da ita lokaci ɗaya ta sauke ajiyar zuciya tare da kallanta me kike tunani ne na ga kamar wani abu na daminki marmashin yake ta yi ba komai antina ki dai faɗa min gaskiya ko dai damuwar rashin wayarki ne da sauri ta ce a'a wallahi ba haka bane to menene tun ɗazu kin ki motsawa na faɗa miki da wuri za su zo wata kilma sun kamo hanya i'm sorry bari na fara yanzu zan kammala insha Allah kafin ma su karaso mun gama komai har sun kusa kammala girkin mami ta shigo kitchen din tana faɗin wai wai wai irin wannan kanshi haka tun daga ɗaki nake shako shi lalle yau bakinmu za su kwashi gara murmushi kowannen su ya sake mami sanar da zuwa me kike so na zuba miki Zara ce ta yi maganar ni iya jus din nan ya ishe ni sai dai ban san ko ummi za ta bukaci wani abu ba Zara ta ce to mami bari na zuba muku har da snacks wa Zara na a dan sanya min kankara a ciki zai fi daɗin sha ta amsa mata da to kallon Anila ta yi har so nawa ne har so nawa ne za su zo naji dazu kamar kin ce hada yayin tashirin eh hada shi tare da diyar uncle ɗinta mami ta ce masha Allah Allah ya kawo su lafiya bari na koma falon kada na cika ku da soroto har ta kusa fita ta kuma juyowa tana faɗin Zara ina jira to mami yanzu nan zaki gani bata jima da fita ba Zara ta je ta kai musu a falo karfe 12 daidai Binanzir tana a tsaye gaban Miro ta kammala shiryawa cikin atamfa riga da sket sun kama jikinta ta tsara makeup kan fuskarta wani irin kyawu ne ya ƙara bayyana ta fito das balarabiyarta ta sha ɗaurin ɗankwali bayan ta gama ta miƙe ta ɗauko mayafinta da ke a ninke kan matres ta yafa shi a kafaɗa jujjuyawa ta yi gaban miro ɗin kafin ta sakar makanta marmashi kyawawan ɗin ɗinta suka loba anti binanzir yayin shirin ya ce idan baki fito ba za mu tafi mu barki a gida ta cikin miro ta hango zinatu da ta yi maganar kamar aljana ta caba uban adalles launin sky blue mai walwali da ɗaukar ido ɗan karamin bakinta da shef na jan baki ga wani ɗaurin ɗankwali da aka yi mata mai kama da ture ka ga tsiya ta sako da gashinta ziraren wuyanta yana a sanye da siririyar sarkar diamond a su kwane binanzir ta juyo fuska ɗaure ta kalle ta har sai da ta sha jinin jikinta da karfi ta furta zinatu me haka wannan ado sai ka ce za mu je gidan surukanki zazzare idanu ta yi aini ba sunai makwalliyata ba ta yaya shirimce amma idan ba kya son gani na da ita sai na canza wasu kayan in goge kwalliyar ya matsa fuska binan zir ta yi da dai yafi saboda baki kyau ba ko me na shafa fauda wai ke kin ga fuskar ki kuwa kamar wata fatalwa kina fara dole sai kin shafa fauda so kike ki zama zabiya ne shiru tai tuni annurin fuskar ta ya fara daukewa muryar ta da yar shugaba ta ce anti binanzir anti binanzir ai na faɗa miki mommy ma tana shafa fauda in za ta yi madadi kwalliya kuma kima ai fara ce sol amma kina shafa fauda kafin ta karasa maganar Binanzir ta ce naji amma ai ban kai ki haske ba bana son jan magana ki je ki canza kaya in har kina so mu je da idanunta ne suka cicciko tab da kwalla Binanzir da ke kallon a ranta ta ce kawai daga zan kawai daga zan kara ki mu bita sai ki fini kyau har da wata sarkar diamond muryar ta tamkar za ta fashe da kuka ta ce wallahi ba zan canza kayan ba ayaye shirin ya ce nayi masa kyau kuma ya ce duk inda zai je kafarsa kafarsa kafata don haka dole a je da ni anti binanzir Ranta ya kai makura ɓaci, juyowa ta yi da gudu za ta fice daga ɗakin cikin rashin sa'a. Takalmin kafarta suka harguɗe ga baki ɗaya ta tafi za ta kife a ƙasa. Cikin zafin nama Dr. Shiram ya riko ta dawo ta dawo jikinsa. Babu wanda ya san da zuwansa a cikinsu. Ashe ya biyo bayan Zinatu. Wankan shadda ne a jikin shi. Zinatu na jin dumin jikinsa. Ta kankame shi tana faɗa masa abin da binanzir ta ce. murmushi ya sake yana kallon Binanzir da kallon sa da budar bakinsa sai cewa yayi ke ba kya gani ne amin da budar bakinsa sai cewa yake baki gane ba kishi take yi dake saboda kin fita haduwa ita fatin tana karama in za a je unguwa ta fi so ta ga tafi kowa kyau Dan haka kada ki damu ɗabi'ar ta ce jin wannan maganar yasa ta fashewa da dariya har hakoranta suka bayyana tabe baki Binanzir ta yi fuskar ta da dan murmushi ta ce yayi shirin yanzu abin da kai ka kyauta a gaban Zinatu kake faɗan haka so kake ta raina ni daga mata giraye alamar eh jinjina kai ta yi ba komai na fahimci ka fi son Zinatu a kaina soyayya ta rufe maka ido ya shirin ka rasa ma wa ka so sai wannan ifritun sa'ar yar ciki na ta faɗa da zolaya tana nuna Zinatu a haka nake santa ya faɗa yana marmashi Zinatu sai daɗi take ji har wani ƙara maƙala hannunta a cikin nasa take lalle Allah sa ku je mu Habib ya kwashe maka mata mu mun yi gaba ke iske mu a mota yana ƙara sa maganar ya ja hannun Zinatu suka fice da sauri Binanzir ta dauko mayafi ta yafa a Hannun hannunta rike da yar fosa ta fito a falo suka iske su Hajiya Laila suna fira kamar wani abu bai taba faruwa ba yanzu ta kwantar da hankalinta tun bayan da da abin ya fara jiya za mu tafi momi a sanya mana albarkar iyaye Dr. Shirim ne ya yi maganar a tare suka ɗago da murmushi akan fuskokinsu. Hajiya Sara ta ce masha Allah tabarakallah a Hasanul Kalikin kun yi kyau kamar dolas. Dariya suka sanya ga baki ɗayan su. Fuskar Hajiya Laila da murmushi ta ce ni ma na so a je unguwar nan da ni amma zan bari zuwa na gaba. Ta faɗa yayin da aranta take jin fara gaban abin da Binanzir za ta juyo jiyo a wurin kawarta Alina. Ta san zai yi wuya in ba ta faɗa mata ainihin abin da ya faru da mijinta da 'yarta ba. Daga nan za ta gane ta yi mata karya ne tuna wannan ya sa ta ji jikinta yayi sanyi ji take kamar ta hana su ta hana su zuwa gidan saboda ta san bacin ran binanzir ko kaɗan saboda ba ta san bacin ran binanzir ko fatanta Allah ya sa Anila ta yi hankalin ɓoye mata gaskiya Momin Laila ni da anti binanzir wa yafi kyau Zinatu ce ta yi maganar Momi Laila ni da anti binanzir wa yafi kyau Zinatu ce ta yi maganar da tsokana ai ba ma haɗi kin fita nesa ba kusa ba a cewar Laila da sauri hajiya sara ta ce a'a bana na son san kai Allah ai ko makaho ya shafa ya san waye fi kyau ki ta fi kyau ne ya ba kusa ba ita fa jinin larabawa ce kwabe fuska zinat ta jin abin da mominta ta ce da sauri ta kalli binanzir da ke yi mata dariya zambura mata baki ta yi shirin za ta bata muku lokaci ku tafi ku kyale ta dama dadinta da kyar ya amince ta ku yana murmushi ya ce to momi mu za mu wuce a tare suka haɗa baki wurin furta Allah ya kai ku lafiya ku gaida mutanen gidan za su je insha Allah har sun kuta har sun kusa fita falon Hajiya Laila ta ce idan kun isa gidan Benin Zirki kira ki kira ni a waya ina son yin magana da Alina amsa mata ta yi da to kafin suka fice su zinata sai rawar kai ake yi za a je unguwa a bakin motar Dr. Shirim suka tsaya Binanzir ta fara daukar su hotuna da wayarta har kusan kala takwas bayan sun yi a tare ta yi mazinatu tare da Dr. Shirim kafin ta ba Zinatu wayar ta yi mata ita kadai sai kuma ta yi a tare da Shirin shiga motar suka yi Dr. Shirin yana driving yana driver seat Zinatu na zaune a sa. Binanzir kadai suka bari a back seat yau ne za a nuna wa wariyar launin fata wato Zinatu ce ta gaban mota ni kuma ta baya babu komai ni ma idan mijina ya dawo zan koma ta gaban motarsa ne dariya suka yi gabaki ɗayan su bayan yayi wa motarki, ya fara driving a hankali ya nufi gate din gidan babu wanda ya dakatar da su saboda an ba su umarnin su bar su su fita bayan motar su ta haura kan titi kowa ya nutsu zinatu sai satar kallon binanzir take yi ta miro din motar har gwalo take mata saboda an sanya ta a gaban mota murmushi binanzir ta yi tare da dan girgiza kanta ranta ta ayyana bayan sangarta har da kuruciya ke ki. anti binanzir masu namba din nan ba su kara kiran layin ba na manta ban faɗa miki ba mai layin ta kira ni a waya yarinya ce kamar ki ashe ta sanya ran numba ne ko jiya ma na kira ta a waya mun gaisa ko jiya na kira ta a waya mun gaisa saboda ta kwanta min a raina ni ma tun kafin na ji muryarta har na ji ta kwanta min a raina idan muka dawo gida ki kira min ita mu gaisa please a kagare ta yi maganar kamar kin sani farko da muka fara waya da ita sai da ta ce min idan ina da kanwa kamar ta in haɗa ta da ita kin ga shikenan sai ku kulle kawance wani irin dadi dadi ne ya dallabe Zinatu. har ta fara imagination haɗuwarta da yarinyar tun kafin ma su fara magana a waya abin ka ga mai son kawaye gaba ɗaya firar da suke yi akan kunnen Dr. shirin wanda hankalinsa ke akan tukin da yake yi ba su sha wahalar gane gidan ba ta hanyar amfani da adres da Alina ta basu har bakin gidan gidan suka iso da sauri mai gadin gidan ya bude musu gate motar su ta kunna kai ciki tun kafin Dr. ya yi fakin Alina ta fito da sauri ta nufi motar su tsabar san ta kai gare su har tun tube ta kusa kafin ta ƙara so binanzir ta yi saurin fitowa da gudun gaske ta nufi alina suka rungume juna kamar za su koma mutum ɗaya fuskar dr shrem dauke da murmushi ya fito tare da zagayawa oda sai ɗin motar ya bude mazinatu, fitowa ta daga ciki ta soma bin ko ina na gidan da kallo kafin ta sauke idanun ta kansu binanzir da ke a rungume da juna yaya shurem wannan ita ce kawar anti binanzir ɗin daga mata kai alamar eh tsawon mintuna kafin suka raba jikinsu daga na juna fuskokin su sharka da hawaye saboda kukan da suka sha cikin shekar kuka binin binanzir ta ce a ah, alina ashe da rabon mu ƙara ganawa da junanmu ita ma alina da muryar kuka ta ce binin binanzir kin ga yadda kika koma nayi maraicin ganinki na yi kewarki aminiya ta sosai wallahi baki ji dadin da nake ji ba da kyar suke magana saboda kukan da suke yi har lokacin zinasu zinatu sarkin tausayi har ta fara masar kwalla shi kansa Dr. Shirem dauriya ce kawai yake yi amma ba karamin tausayi suka bashi ba ba zai taba manta shakuwar da ke a tsakaninsu ba fitowa Zara ta yi daga gidan karaf idananta suka sauka a kansu Dr. Shirem da Zinatu har sai da ta ji gabanta ya faɗi ganin irin kyawun mutumin da kamalarsa da kyar ta janye idananta daga kansu ta mayar da dubanta ga Sa'anila murmushi Zara ta sake saboda ta ji daɗin ganin Aminan a tare ki daina kuka bana son ganin hawayenki alina ce ta yi maganar idananta jawur finanzir ta ce idan kina so in daina ke ma ki daina ta ya ba zan yi kuka ba alina na yi babban rashin da har abada ba zan iya taɓa yafewa kaina ba laifina ne gani nake kamar ni ce silar da zumuncinmu ya tarwatse da sauri alina ta sanya hannunta ta toshe mata bakinta ki daina ɗaurawa kanki laifi saboda ba yin kanki ba ne tafiyar da kika yi ke ma ba da saranki aka raba ki da danginki ba da mu kanmu baki daya lallashin da ta ci gaba da yi Zinatu har ta fara gajiya da tsayuwa tama ita ba ta saba da wahala ba tana faman jan ajiyar zuciya ta juya ta dubi su shirin, cikin sanyin murya ta ce Alina ga yaya shirin da Zinatu diyar onkul dina da sauri Alina ta nufe su fuskarta da fara'a ta gaida shi da yaya shirin sannun ku da zuwa yaya shirin ku shigo daga ciki ta yi maganar tare da hogin ɗin Zinatu ta ce ‘yan mata ki. ku yi hakuri mun bar ku a tsaye kamar ba ta son haɗa ido da shirin saboda girman shi da take gani tun fil azal tana matukar jin nauyinsa kuma tana ganin girma tana kuma tana girmama shi yauwa alina mun same ku lafiya lafiya kalau yayanmu ta yi maganar tare da riko hannun zinatu suka yi gaba shirin ya bi bayan su tare da binanzir da sauri zara ta koma falo tana jiran su shigo don su gaisa lokacin da suka shigo falon mami da umi suna a tsaye suna jiran shigowarsu don su tarbe su ko da binanzir ta yi arba da mami wani irin nauyinta da kunyarta ne suka kamata. mami kuwa fara'a ta sake da sauri ta janyo binanzir ta rungume ta tana dan bubbuga bayanta marhaban lale yata tsawon lokaci mun yi kewar rashin ki lokaci ɗaya binanzir ta ji hawaye sun sake wanke mata fuska muryarta da shishsheka ta furta mami sam ta kasa karasa maganar na fahimce ki ba sai kin yi man bayani ba alina ta sanar da ni komai ki kwantar da hankalinki ba kuka ya kamata ki ba godiya ya kamata mu yi wa Allah da ya dawo mana da ke cikin koshin lafiya mamin ta faɗa tare da raba jikinsu ta sa tafin hannunta tana share mata hawaye kafin ta ɗago ta dubi Dr. Shirin wanda tun da ya shigo ya sanar da kansa kasa saboda nauyin mami da ya ji gani yake kamar har yanzu taban da ya ma kansa zai sa su guje shi da kyar ya motsa labbansa zai gaishe da ita mami ta yi saurin katse shi da cewa Allah sarki Shirin ka ne ka koma haka gaba ɗaya kun canza min shirim kaya da zumunci kirikiri ka guje mu ka koma Egypt ban taba zaton za ka yi mana haka ba cikin sanyin murya ya ce mami ai min afuwa ni ma ba da sa raina ne haka nai nesa da ku ba zaman kasar ne ya gagare ni saboda abin da ya faru amma wallahi ko bayan da na tafi kuna a raina bai karasa maganar ba mami ta katse shi da cewa babu komai shirin duk abin da ya faru muƙaddari ne daga Allah bawa bai isa ya guje makaddararsa ba na ji daɗin ganin ku cikin ƙoshin lafiya sosai ku mu zauna ta faɗa tare da nuna musu sofas Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashe na gaba domin jin yadda ci gaban labarin za ta kasance kuma huta lafiya da suna Allah mai rahama mai jin kai littafin kurkuku ta kun karshe kashi na hamsin da biyar tashi ki tafi na gode da kulawarki a gare ni ni ke da godiya ta faɗa tare da miƙewa ta nufi kofar fita kwatsam ta jiyo sautin takon mutum lokacin da ta fito bata ga kowa ba tunani ta yi anya ba wani ke bibiyar ta ba ga dukkanin alamu an yi musu labe